Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan VOA voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Dubban mutane ne suka yi gangami har zuwa daren jiya a Asabar a Seoul babban birnin kasar Koriya ta Kudu. Suna zanga-zangar buƙatar a hamɓarar da shugaban ƙasar Park Geun-hye. Makonni biyar kenan a jere ake gangamin ƙarshen mako a ƙasar a saboda abin fallasar cin hanci da ya kunno kai a farkon wannan shekara. 'Yan sandan ƙasar sun ce kimamin mutane dubu mai tanda saba'in ne suka fito a jiya Asabar domin yin zanga-zangar. To amma waɗanda suka shirya gangamin sun ce kimanin mutane miliyan ɗaya da rabi ne suka fito. An dai tura ko kuma an girka jami'an 'yan sanda dubu ashirin da biyar domin shirin ko ta riwuwar yiwuwar barkewar tarzoma a ƙasar. Shugaba Barack Obama na Amurka ya bi tsawon shugabannin wasu ƙasashe ya yi wa 'yan ƙasar Cuba ta'aziyar mutuwar tsohon shugaban ƙasar Fidel Castro. ya kuma ce zai ci gaba da yunkurin ganin an daidaita dangantaka tsakanin amurka da cuba shekaran jiya juma'a fidel castro ya mutu yana da shekaru 90 a duniya kafin ya rasu ya yi aiki da shugaba obama wajen mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu kuma a farkon wannan shekara shugaba obama ya kai ziyara ƙasar cuba karan farko da wani shugaban amurka ya kai ziyara cuba tun lokacin da tsohon shugaban amurka calvin coolidge ya kai ziyara ƙasar a 1928 ta wani gefen kuma shugaba mai jiran gado donald trump ya daɗe yana caccakar lamirin gwamnatin ƙasar cuba da kuma yunkurin da shugaba obama ya yi na da dangantaka da ƙasar har ma ya lashe takobin cewa bayan ya ɗare kan ragaman mulki zai soke dukkan matakan da shugaba obama ya ɗauka na mai da hulɗa da ƙasar cuba a halin da ake ciki kuma jam'iyyar communist ta kasar cuba ɗin ta ayyana zaman makokin kwanaki tara har zuwa ranar 4 ga watan disamba idan allah ya kai mu ranar da za a yi jana'izar fidel castro a birnin santiago da cuba da ke kudu maso yammacin kasar jiya asabar babban kwamitin jam'iyyar communist ya bada wannan sanarwar sanarwar ta kuma ce za a kona gawar fidel castro ba tare da bada wani ƙarin haske ba Hukumar zaben kasar Ghana ta fara shirye-shiryen baiwa kungiyoyi masu lura da zaɓe na cikin gida da waje izini ko kuma amincewar su nazarci zaben shugaban ƙasa da na wakilan majalisar dokokin ƙasar da za a yi a ranar bakwai ga watan Disamba idan Allah ya kai mu. To amma kuma hukumar zaben ta ce ba za ta bari kungiyoyin da suke da alaƙa da jam'iyyun siyasa su nazarci zaben ba. Mai magana da 'yan hukumar zaɓe ya ce hukumarsa ta samu takardun neman izini na masu lura da zaben daga cikin gida da ƙasashen waje da kuma ofisoshin jakadanci ƙasashe kimanin tan. Ƙasar Faransa tana son ta tura masu lura dubu ɗaya haɗe da masu lura da zaben na cikin gida kimanin mutane dubu goma. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh mahmud ya ce an kama mutumin da ya dankara bam cikin wata mota ya kashe kimamin mutane ashirin a wata kasuwa da ke cunkusa da mutane a Magadishu babban birnin ƙasar a jiya Asabar. Shugaban ya wannan furucin ne wajen ƙaddamar da wata cibiyar kimiyya da fasaha a birnin Magadishu. ya ce jami'an tsaro sun kama mutumin ne da ya kai mummunar hari a kan farar hula kuma ana tsare da shi jami'an tsaro sun yi bayanin cewa da tsakar ranar jiya asabar agogon can wani mutum ya ajiye motarsa da ke dankare da nakiyoyi a kofar shiga wata kasuwar kayan lambu a unguwar afisayoni kwamishinan gundumar waberi hussein ahmed uslob ya ce mutumin da ya aje motar ya tada da baman ne a bama da suke cikin motar ne bayan da jami'an tsaro suka buƙaci ya ɗauke motar daga wurin da ya aje ya ce ya yi ƙoƙarin wato shi wanda ya kai harin ya arce da raunin da ya ji amma jami'an tsaro suka kama shi yanzu haka kuma yana tsare a can ƙasar pakistan kuma jami'ai a arewa maso yammacin ƙasar sun ce wasu 'yan yakin sa kai guda hudu cikin ɗamarar yaƙi sosai sun kai hari wani masallaci da wani sansanin soja a jiya asabar suka kashe sojoji biyu da raunana mutane goma sha hudu hukumomi sun ce an kashe dukkan 'yan yakin sa kai guda hudu a harin da aka kai sansanin galani da ke yankin mahaman da ke kan iyakar kasar da afghanistan wata sanarwa da rundunar soja ta gabatar na cewa a yayin da suke sanye da rigunan harin ƙunar baƙin wake maharan sun buɗe wuta sa'annan suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin matsalaci, jami'an tsaro sai suka yi wa maharan ƙawanya biyu daga cikin maharan sun tarwata kansu a yayin da kuma aka harbe biyu daga cikinsu ƙungiyar jama'atul ahara da ta ɓalle daga ƙungiyar taliban ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin Bayan an yi kwanaki ana mummunar gumurzu jiya Asabar Siriya ta ce sojojin gwamnati tare da taimakon Rasha sun samu nasarar ƙwace wata gunduma mai muhimmanci da ke Aleppo daga hannun 'yan tawaye. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Kowane mace ta tabbatar da ta tuna gidan da ta hito da kuma addininta don zuwa karatu ba shi samu zama dan iska ba sai da yana da niyyar zama dan iska ko ya tashi ya ga abu kai ya bi su don ra'ayin to idan mutum ya yi tsoron Allah ya kuma tuna gidan da ya hito ya tuna kasar da ya hito ta musulunci duk inda yake ko kasar inyamurai ya karatu tana tsare mutuncinta shi na tsare mutunci ne Sarkin yakin gagi Alhaji Sani Umar Jabi kan muhimmancin sa yara makaranta musamman ya mata. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Katsina ta kafa wani kwamiti da zai tantance ma'aikatan ƙananan hukumomi waɗanda suke da takardun shaidar malanta su kamar ɗari 400 su koma layin da suka ƙware. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ne ya bayyana haka wata ganawa da yi da manema labarai ciki har da namu Zaharaddin Sani. Gwamnan jihar Katsina wanda ya tattauna da manema labarai a lokacin da yake cika shekara ɗaya a karagar mulki ya yi bayani a kan harkokin ilimi inda ya kira ga iyaye da su zage damtse wajen tura yaran su makaranta. Mun zagaye a makarantun kakaf na jihar Katsina a sha'anin firamare mun samu ah, firamare 2,262 su ne wa'anda muka gani a makarantun sakandare an samu kamar 385 kuma akwai wasu na iska akwai su a rubuce amma ba su da kuma suna ɗalibai suna da malamai suna da abin nan yau in sun je wannan unguwa gobe sai su yi wuce mun bincika mun ga an ba mu cewa a cikin rijista akwai yara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a firamare kuma da muka lissafa ta kida kai da kai mun samu ɗari bakwai da arba'in da biyar ba su kai miliyan ɗin ba Suma ba Tuma na secondary school ina jin mun samu akalla wajen ɗari da wani abu ba su a ciki wannan ya tabbata cewa yara in ma an ɗauke suna gudu ya ce kafin shekarar nan ta ƙare za su gyara makarantu a kowace shiyar dan majalisar dattawa da ke a faɗin jihar kafin shekarar nan ta kare primary school ba zon din da ba za mu gyara akalla hamsin yanzu haka mun gyara abin da ya fi ishirin a kowane su da wanda muke directly daga daga subeb da wanda muke yi na rabin kuɗin mu na mdg da kuma kuɗin da muka anso wannan biliyan uku da za mu sa na farko za mu tabbatar da cewa makarantar yan mata ta ajiwa makarantar kwana ta bata garawa makaranta ta kabomo makaranta ta shargalle wato akwai makarantu kamar guda bakwai wanda mun tabbata komi nasu allah da abu bana sai mun gyara sai ne za kasance ba ajin da yake da mutum fiye da Ya ce gwamnatinsa ta kafa wani kwamiti da ya zakulo malamai a matsayin ma'aikatan ƙananan hukumomi har su 1,400, a inda ya bada umarni a maida su zuwa makarantu domin koyarwa saboda cancanta su na samun digiri na koyarwa. Za haka akwai kwamiti din da muka sa da dauki ma'aikata malamai akalla za su ɗauki kamar mutum kusan dubu biyu. Iban do yanzu binciken da muka yi na local government ya gwada mana muna da malamai masu digiri wa'anda sun cancanta su koyar a secondary school suna can suna rubewa a local government sun kai dubu ɗaya da ɗari dukkan su suna da qualification ɗin da za su yi za su koyar a secondary school. mai girma gwamna ka kawo cewa yadda ake biya wa yara biliyoyin nerori na makaranta domin su gudanar da jarabawa waye da neko a kanunin cewa wannan biyan kuɗi ba haifar da ya mai ido gwamnati tana nan kan matakinta na sai yaro ya ci jaraba gwaji wadda kuka kirkiro da ita sannan za a biya koko ya abin yake ya gwamnati ba ce za ta dauka ba ta dauka kar kana magana wa an ce za a dauka an dauka yaran da suke cikin rijista wa'anda ake biya wa ana bin rijista ne baki daya ake kai da kaga wa'ansu suna can private school sai su taso sai su zo su yi rijista a wata makaranta in ana munamuna idan aka baka rijista aka ce akwai mutum ɗari talatin da eh, ɗalibai ɗari dubu ɗaya ka biya kuɗin dubu ɗaya su na kwanda wayar wani ne zan na jaraba su san shi to rago kuɗin ina ake kai su ba dai gwamnati ake dawowa duk to saboda kaga shi yasa wa'ansu suke zo da yara da iyayen yara kaza kaza kaza kuma mutumin da yake kai ka faɗi nan kar mu kai ta nesa bara yaran jihar katsina wanda suka zanna waye dubu arba'in da shida ko ina suke yana tabbatar muka cikin dubu arba'in da shida nan na farko dai 10% ne suka samu five credits and above kashi goma cikin wannan yau to cikin kashi goma nan bisa ɗari su dai wanda suka shiga wannan makarantar gwamnatin ɗari uku da tamanin da biyar ne suka ce ka kai da gwamnati ka san kono ake biya waye to in ka ce ka kai yara dubu talatin ka biya masu miliyan talatin aka dubu talatin talatin nawa zai kawo ka kai su na ka biya masu dubu talatin talatin ko dubu ishirin da biyar ba na ce maka lalle haka how many hundred millions ka watsa ko ba cin jarabawa suka ce shikenan za mu hito da jarabawa ta gida wanda zai taimaki yaran su ma su koma karatun zai taimaki malamai duk da malaman da suke cewa babu babu inda suna aikin performance din da ya fi haka mun ce to kenan aka yi ta surutu muka ce to bana za mu biya wa duk wani wanda ya gama makaranta za a biya mai nakon amma wanda za a biya wa ya sai wanda yake da credit uku abin da ya sama amma in Allah ya kai mu wannan jaraba ta bana duk yaron da ya zanna mock bai da five credit ba za mu za mu biya mashi waye ko za mu biya nakon na asara gara a ɗauki kuɗin a je a ɗauki malamai a bada kayan aiki domin a samu waɗanda za su ci jaraba. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Hakimin gagi Alhaji Sani Umar Jabi ya yaba da sabbin matakai da gwamnatin jihar Sokoto take ɗauka wajen inganta harkokin ilimi. Alhaji Jabi ya yi magana ne a lokacin da suke tattaunawa da wakiliyar sashen Hausa Maryam Muhammad ga kuma shawara da ya baiwa iyaye da sauran al'umma. ina ganin rashin ilimi ne ga uwaye da kuma mutane da kuma tsare-tsare na gwamnati su ne suka kawo matsaloli inda aka yi to da baya amma yanzu da shirye-shiryen da wannan gwamnati ke yi ta yanzu da declaring in sokoto akan state emergency wannan ya kawo ya ba da dama an yi tsare-tsare da yawa waɗanda tabbatar da in aka bi tsare-tsaren nan zai inganta ilimi a jihar sokoto kuma hakika mu sarakuna gaba ɗaya da malamai da kowa jihar sokoto za mu shiga wannan domin mu tabbatar da an inganta ilimi kwararre ga 'ya'yanmu saboda sai an ba wannan 'ya'yan ilimi ne za mu samu likitoci za mu samu eh, kowane bukata don duk da 'yan sanda da immigration da kowa duk abin aka bukata ne kuma mata su ne a kashi hamsin bisa ɗari na yawan jama'a na oh. najeriya ya ka na uban kasa wani irin kwarin gwiwa za ku ta wanda irin taimako za ku yi wa gwamnati domin a cimma burin da cewa yan mata na zuwa makaranta yadda ya kamata a dama mu ce gani mu uh, shugabanni ne na kasa waɗanda ka isar da shirarwar gwamnati ga talakawa suna ilmantar da su suna jaye tunani wanda ba daidai ba ga mutane domin a ba da dama a sa yaran karatu wannan kuma shine za mu ci gaba da yi mu tabbatar da cewa mun ilmantar da jama'an mu mun kawo tarurruka wanda sa jama'an mu su canza al'adu harmful practice wanda suke tafiya na rike yara a hana musu karatu zai yi idan kin je ki ga yadda yara yanzu aka trafficking din mata ko diya maza kanana age of kaza to goma yaro na makaranta kuma makaranta ai bata na aure kawai da suka wadi ko da auren aka yi karami aka sa yarinya ta yi makaranta ta je makaranta ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aure Aisha sai da aje ta ga dan lokaci sannan ya fara zama tare ta na aure haka ma mata maraje duka idan za a yi koya a wurin mace kuma a kula da haƙuƙa a kiyaye karatunta a kiyaye lafiyar ta da sauransu wannan addini ya yarda kuma mutane suna wargi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara aure ya shekara 40 da bai fara aure Shina ko da shekara ashirin so da haka mutane su ma su fara practice on wannan sunna mai dan shekara ashirin sai aure shekara arba'in da biyar shi koyi da annabi sallallahu alaihi sannan can gaba kuma in ya ga karama yana kuma da sunna kuma shi koma shi amma ba a cewa karamin yara dai kullun karamin yara dai hana musu zuwa makaranta hana musu karatu kowane muna goyon baya kuma kowane mu fatan mu mu samu eh, ingantaccen ma'aikata na gehen lahiya na gehen tsaro na gehen komi mata har su yi wanda mata suna iya biyan bukatun mata ba tare da an haɗa mata da maza wuri ɗaya ba to kuma wannan ba zai yiwu ba sai an samu mata da ilimin su likitoci da ilimin su 'yan sanda da ilimin soja da ilimin su immigrations mata ka tana makka ba sai namiji ya zo ya bincika ta ba a samu mace wata ta mata so ina ga wannan za mu yi tsaye mu tabbatar da an samu sauran kai daɗe wani irin kira za ka yi wasu 'yan matan domin su duk su yi karatu yadda ya kamata domin a cimma sauran 'yan kudancin najeriya to kiran da zai musu dai kowane mace ta tabbatar da ta tuna gidan da ta hito da kuma addinin ta don zuwa karatu ba shi samu ta zan dan iska ba sai da yana da niyyar zama dan iska ko ya tashi ya ga abu kai ya bi su don ra'ayin to idan mutum ya yi tsoron Allah ya kuma tuna gidan da ya hito ya tuna kasar da ya zo ta musulunci duk inda yake ko kasar inyamurai ya karatu tana tsare mutuncin ta shi na tsare mutunci ne su tsare mutuncin sojan karatu shi zan role modeling ga wasu su koya su ga cewa lalle wanda ya sadiya ta karatu akwai ci gaba ba su zan mugun da da su koya ba sai mutunci shi siffanta duk gaba daya a ce yara masu karatu yan suka suka zama hakika akwai na kwarai ko ina kuma duk wanda ya gyara ya sani ko banna ya sani to irin mazajen nan da suke hana diyansu mata zuwa makarantar wanda irin kira za ka musu kira na gare su ji tsoron Allah na annabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyati dukkan mu makiyaya ne kuma Allah zai tambaye mu abinda tambaye mu ya ba mu kiwo ran kiyama so don haka ka kauce mu wannan dole ka tabbatar da ka ba danka ilimi ka ka bashi ilimin sana'a ka bashi ilimin addini ilimin sana'a shine sana'ar likitanci ta zo muna amma ga hannun ilimin yahudanci ya zo nan gare mu kuma annabi sallallahu alaihi ya ce a koye ayyuka na nasu amma addini ka rike abinka amma masana na duniya kuma lalle lalle ilimin na zamani na duniya na kimiyya na fasaha na mi duk gare su ya zo don haka lalle lalle idan ka bar danka wannan duniya da muka ciki ka ci amana danka zai shigo cikin wata rayuwa wadda bai san mahita ba Allah shi da zamani ko duk abin da zo da shi na zamani ka yi kokari ka shige shi ka rike addinin ka ka rike mutuncin ka ka tabbatar da an gudu tare an cire tare ba tare da kuma an cakin Allah ba Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Najeriya Rashin tsari kan harkokin ilimi na tsawon lokaci yana daga cikin abubuwa da suka janyo koma baya harkokin ilimi a Najeriya. Gano haka yasa jihar Taraba ta bullo da wani sabon shiri domin magance wannan matsala Ga kuma rahoto da Lawal Sani ya ko mana daga Jalingo. Kamar yawanci primary school ɗin sai ka ga primary ya zo da safe da yamma kuma sai a ce secondary school su zo su ɗora a kai. Ana amfani da gini ɗaya. To, irin wa'annan abubuwa suna kawo cikas matuka Wa'anda suke primary din ba su samu karatun yadda ya kamata ba. Haka ma wa'anda suke secondary school ɗin su ma ba sa samun ainihin wannan karatun da ya kamata su samu. Shugaban sashen darussan ilmi na kwalejin ilmi na tarayya da ke Yola, Dr. Abdulhamid Muhammad ke bayani bisa yadda karancin ababen kyauta ta yada ilmi ke kawo cikas ga koyo da koyarwa. To a doka kan na gwamnati an ce kada yara su wuce arba'in ko hamsin. To amma saboda karancin azuzuwan da muke da shi da kuma abin zama, na ka samu wani ajin yara sun kai tamanin ko casa'in ko ma fiye da haka tunda aka ce lalle malami ya ba da hankali ga kusan kowane ɗalibi guda yaya malamai ke iya cimma nasarar haka eh to gaskiya malaman mu suna samun matsala wajen kwantarolin yara a irin wannan cunkoson wadda wani lokaci sai ka samu aji malami ɗaya na darasi dole sai an samu wasu malamai guda biyu ko ɗaya wadda shi kuma yana kwantarolin yara a cikin ajin ɗin. a nan kuma alhaji gambon gidan wanzamai mataimakin shugaba a makarantar firamaren central da ke garin mutum biyu na jihar taraba ke bayani bisa kan waɗannan irin matsaloli da kan janyo cikas ga aikin ilmi ya yiwu don neman shawo kan irin waɗannan matsaloli ne hukumar ilmi na jihar taraba ta ƙaddamar da wata kundi na musamman inda ta zayyana yadda za a cimma wadatar ababe da ake bukata na yada ilmi. Alhaji iliyasu Kirim shugaban hukumar malaman sakandare ta jihar Taraba na daga cikin waɗanda suka tsara wannan kundi. Wannan kundin ya kunshi bincike ne da masana da masu ruwa da tsakiya cikin harkar ilimi a wannan jiya suka zauna suka tattauna aka duba abun kamar yadda yake ba kamar yadda nake zato ba tunda yawancin mutanen da aka zakulo su mutane ne wanda suke cikin aiki din sun san kuma menene yake tafiya cikin aikin din. saboda haka kowa ya kawo gudunmawarsa aka fahimci me yake tafiya aka tsara su ya ya banda ma zancen kamar misali a ce eh, yawan malamai da suke makarantun an dubi azuzuwa da suke makarantun ba ma yawansu ba har ma duba wa'anne ne suke da kyau nawa ne ba su da kyau hakanan kuma an ci gaba a duba eh, yawan eh, abubuwa kamar su dakunan bincike laboratories da suke makarantu da kuma ɗakunan karatu su libraries da workshops na karantar da wayansu abubuwan sana'o'i na hannu sannan banda haka an dubi abubuwa kamar wayansu ababai na, jin daɗin rayuwar ɗalibai da malamai da ke makaranta kamar misali kujerun zama yawansu da abin nan bayan gida inda za su zaga in suka samu matsala da, da ma kasancewa ruwa da wuta a makarantun tunda shi ke kaga dan adam duk inda yake dole sai ya yi aiki da ruwa ko da ya sha ko dun ya tsaftace kansa sa'annan um, batun wuta kuma wayansu kayayyakin da za a aiki da su a laboratory ko a workshop suna bukatan wuta uh, kuma ka san babalai ma yanzu da ake magana kwamfuta uh, to kaga bayan da za a yi aiki da kwamfuta ba wuta shi dai wannan kundi ana fatar dogara a kai wurin sha kan bukatun sashen ilmi na yau da kullum kuma tuni an fara amfani da shi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Har yanzu muna tare da Alhaji Aliyu Gambo ɗaya daga cikin shugabannin cibiyar bunƙasa harkokin ilmi a jihar Bauchi, wadda yana daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taro kan harkokin ilmi da hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ta shirya domin inganta harkokin ilmi musamman a arewacin Najeriya. Ga ci gaban hirar da suka yi da wakilinmu a yankin Abdulwahab Muhammad. Samarwa da ilimi mu manya da ma yara abu ne wanda yake bukatan kwararru wa'inda yake za su iya cusa sabon dabarun hanyar koyarwa kenan ban san shirin ku ba anan to alhamdulillahi ita dama wannan hukuma allah ya albarkace ta da kwararru mm. wanda suka kware a wannan harka muna da ƙwararru ma'aikata wanda suka ƙware a wannan harka ta ɓangaren koyon karatu da rubutu wato abin da muke kira literacy ta ɓangaren lissafi abin da muke kira numeracy sannan ta ɓangaren vocational skill wato ɗan sana'o'i ko mu ce functional literacy wanda ana yin su domin dogaro da kai domin a tsarin rayuwa na yanzu da kuma tsarin aikin da muke gabatarwa yanzu ba wai karatu da rubutu kawai muke koyarwa ba a'a har ma da sana'o'i irin kamar ɗinki irin kamar yin takalma irin kamar runa kaya yin abun wuya yin ɗan kunne yin jakakkuna irin na mata da irin adon sarfani na gaban riga da dai sauran kayayyaki har da irin adon mata na dayis wato lallen zamani da ake a hannu ɗin nan duka santotin da muke koyarwa da kuma su waɗannan wannan hukumar amerika ta zo za ta yi intervening a cikinsu duka ana koyar da irin waɗannan kayayyakin sana'o'in yin sana'o'i din ba don komai ba saboda idan ɗalibi ya gama karatu ya samu abin da zai dogara da kansa ba lalle ne ka jira sai ta baka aiki ba alhamdulillahi in dai ka yi assessing basic education ka samu dama ka iya karatu da rubutu to ga kuma wata daman da aka baka a lokacin da kake karatun shi na koyar da kai kare da kanka kuma kamar inda ka tambaya muna da kwararru din kamar yanzu malamai nawa ne kuka ɗauka wanda su aiwatar da wayannan shirye-shirye da aka bujuro da shi to alhamdulillahi kamar inda muke a matsayin hukuma dama muna da malamanmu wanda suke cikin albashin gwamnati wato permanent and pensionable staff muna da su to kuma bujirowan wannan aiki da kuma ita hukuman yaƙi da jahilci ta jihar bauchi ta ga cewa lallai akwai buƙatan a sake buɗe wasu tantoci wanda da su kula da 'ya'ya mata matasa maza da mata sai ta yi alkawarin buɗe ba mata alkawari ba yanzu haka an fara karatu ma a wasu daga cikin santoci din hukumar nan za ta buɗe santoci na wa'annan 'yan mata matasa ɗin maza da mata a ward guda ɗari da muke da shi da a jihar bauchi kowace ward za mu buɗe wannan adolescent girl center da youth learning center to a dalilin haka ne muka ga akwai bukatan tunda malamanmu da muke da su mutane ne masu aiki suna cikin albashin gwamnati wato permanent and pensionable to kuma tsarin aikin ya ba da daman ci gaba wato promotion wasunsu sun samu promotion sun je matakin da sun wuce koyarwa a aji duk da dai mu a hukumance ko da wani mataki ka kai doka ne a wajenmu ka buɗe aji kana koyarwa to kamar inda muke bayani yanzu haka za mu yi rukurutun abinda muke kira part-time facilitator malamai masu koyarwa na wucin gadi wanda da su kula da waɗannan santoti saboda bukata ta taso na rubanya malaman da mu muke da su to rubanya wannan ba zai yiwu ba sai ta hanyar samar da waɗannan part-time facilitator ɗin. kamar za su yi nawa akalla muna buƙatan malaman da ba su gaza guda dubu ɗaya da ɗari biyar ba wannan tallafi da kuke samu da ƙasashen amurka ya ƙunshi kamar su menene akwai littattafa ne da kamar alli da dai sauran kayayyaki haka na korwa ko kuma dai wani irin tallafi ne to alhamdulillah yanzu daman ana wannan mataki din ne don satin da ya wuce nan mun je sokoto na ɗaya daga cikin wanda aka gayyata sokoto mun je mun yi workshop kan samar da littattafan karatu da rubuja waɗannan malaman da aka ɗiba da kuma santotin da aka bubuɗe wato development na insurrectional materials bayan mun je mun yi waɗannan yanzu an je abuja an sake duba waɗannan takardu da muka yi wanda za a yi amfani da su an dudduba masana sun sake taruwa sun sake dubawa wato abinda ake kira kritik an ji an kritik an je an bi ba'asi an ga ina ne za a yi gyara ina ne za a ƙara a takaice dai bayanin anan shine ita wannan hukuma tsarinta su ne abinda suke kira whole teacher. da wannan Allah ya kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da cuba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu shirin ga takaitattun labaran duniya. jiya asabar 'yan sanda sun ce kimamin mutane dubu mai tanda saba'in ne suka yi gangami a birnin seoul koriya ta kudu suna bukatar sai lalle shugaba park gangin ya yi murabus to amma waɗanda suka shirya gangamin sun ce mutane miliyan ɗaya da rabi ne suka fito shugaba barack obama na amurka ya bi sahun shugabannin wasu ƙasashe ya yi wa 'yan ƙasar cuba ta'aziyar mutuwar tsohon shugaban ƙasar fidel castro ya kuma ce zai ci gaba da yunkurin ganin an daidaita dangantaka tsakanin amurka da cuba shekaran jiya juma'a fidel castro ya mutu yana da shekaru 90 a duniya hukumar zaben kasar ghana ta fara shirye-shiryen baiwa kungiyoyi masu lura da zaɓe na cikin gida da waje izini ko kuma amincewar su lura da zaben shugaban kasa da na wakilan majalisar dokokin kasar da za a yi a ranar bakwai ga watan disamba idan allah ya kai mu. amma hukumar zaben ta ce ba za ta bari kungiyoyin da suke da alaka da jam'iyyun siyasa su nazarci zaben ba shugaban kasar somaliya kuma ya ce an kama mutumin da ya dan karabam cikin wata mota da ya kashe kimanin mutane ashirin a wata kasuwa da ke da cunkoson mutane a mogadishu babban birnin kasar masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.